wayo eh kowa ja da mu mu ci gutsun uwarsa wannan ba wani abu ne mu ci gaba da waka David ci gaba da sakin kiɗa David David David David ya David sunansa ko mu je gaba je gaba bi sai mu ba su swag wanda ya zage mu ci gutsun uwarsa wannan wani abu ne mai sauki ah kai waya ehe sama ko dan zuma ba rigima dan bura uba eh ba rigima dan buran ba eh ni da kauye da kai ku tuba duru hada da wuri eh nyau kai eh waya ku mallaka masoya ku mun fi bararraka magiya eh this is so duk wanda ya shiga harkar kaga uwarsa kawai David da kiɗa ci min uwarsa ni kuma zan ci uwarsa da waka ku bi ni ba ku wayo sak zango sak a ah, akwai mai a wani a ta ina a ina a ta ina ke sai ce wa zango sak akwai mis gaskiya ta ina wanda a ina ku ci gaba da aiki mun ba a aiki mun ba ku aiki mun ba ku aiki ci gaba da wa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 ina wa 'yan uwa duniya baki ɗaya barka da safiyar juma'a kuma na roƙon allah ya sa mu ibada lafiya ina so in yi ɗan ƙanƙanin bayani da kuma godiya bisa ga alheri da ɗan uwana abokina a masana'ar kannywood kuma ƙanina adam a zango a bisa abin alheri da ya yi alhamdulillahi shi rayuwa da gani duk mutumin da allah ya hurgo shi duniya allah ya tun kana ƙaramin ka allah ke baka mu kullun aljanna kuma yake baka makullin wuta ka buɗe wanda kake so to a nan alamu sun nuna adam zango yana amfani da damarsa wajen